hankali ya tashi zuciya ta ɗugu zuma game da yara matasa waɗanda aka kama lokacin zanga-zanga hakan ya biyo bayan bayyanar bidiyon su wanda ya nuna mawuyancin halin da suke ciki inda a gansu a a cikin dauɗa da mawuyancin hali yanda wasu su ake zargin ma sun kamu da cututtuka kai kana ganin su kasancewa yunwa da wahalhalu sun cin musu Maji Alhaji Totoro ya wallafa a shafin sa na Facebook cewa ƙungiyar Amnesty International ta yi Allah wadai da gurfanar da ƙanin yara a gaban kotu. Ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty a Najeriya ta yi tur da kama tare da gurfanar da mutanen da kama da masu zanga-zanga a gaban kotu. Amnesty ta ce kama mutanen ya saba dokokin kare haƙƙi na ƙasa da ƙasa. Yunkurin gwamnatin Bola Tinubu na gurfanar da ƙananan yara kan zargin cin amanar ƙasa na nuna halin yin watsi da tanadin doka, in ji Amnesty cikin wata sanarwa a shafukan sada zumunta. Jefa ƙananan yara cikin mawuyacin hali kawai saboda sun shiga zanga-zanga kan tsadar rayuwa ɗaya ne daga cikin yunkurin tauye 'yancin yin taro. Wajibi ne Bola Tinubu ya sake su nan take kuma ba tare da wani sharaɗi ba. kungiyar ta kara da cewa jami'an tsaro sun kama yara sha biyu 'yan kasa da shekaru sha shida a jihar Katsina kawai don sun fito titi a ranar zanga-zanga. A ƙarshe an gurfanar da waɗannan matasa a kotu. Dukkan su yara ne da basu su wuce shekaru sha hudu zuwa sha bakwai sha takwas wataƙila wasu su suka yi ashirin ba. An gurfanar da su a kotu kuma an nemi belin su inda kotu ta bada belin duk mutum ɗaya a cikin su akan kuɗi naira miliyan goma. An ce sai da aka bada dalar Amurka kimanin miliyan ɗari shida da ɗoriya wato dubu ɗari shida da ɗoriya sannan aka saki su waɗannan matasa a matsayin an ba da beli wannan ba a ƙasar mu Najeriya ƙasar da ake cewa ana demokuraɗiyya ɗan adam yana da yanci yana da haƙƙi kuma ita kanta zanga-zangar an ce tana daga cikin abubuwan da demokuraɗiyya ta ba mu dama dokokin mulkin Najeriya suka ba mu dama sai dai fa an ce waɗannan matasa sun aikata laifi ne sun ci amanar ƙasa yayin gudanar da wannan zanga-zanga to kuma dai menene shin ɗan adam ya cancanci a yi masa wannan hukuncin hakan ce ta sa 'yan ƙasa suka fara tufa albarkacin bakin su game da wannan batu bari mu gabatar muku da hira ta musamman daga matashiya tv inda suka tattauna game da wannan mawuyancin hali da waɗannan yara suka tsinci kansu da hukuncin da aka yanke musu da halin da suke ci da sauran batutuwa waɗanda suka shafi kes ɗin waɗannan yara. A yau dai in Allah ya yarda za mu tattauna batu guda biyu rak. Batu akan wato zaman kotu da aka yi bisa yaran da aka kama a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka gudanar a najeriya haka kuma batu na biyu batun haraji wato dokar haraji da shugaban kasa ya aikewa majalisar dokoki ta kasa wanda za a yi wa gyara har ma wato majalisar tattalin arziki da kungiyar gwamnoni suka soki batun tare da shawartar shugaban kasa da ya janye wannan kuduri sai dai fadar shugaban kasa ta jaddada cewar tana nan akan bakanta ba za ta janye daga wannan kuduri ba sarkin gida da wanne za mu fara eh, za mu fara da kowanne ma daga ciki to batun da ya fi daukar hankali ma a kafofin sadarwar zamani da kuma wato yammacin wannan rana batu ne da ya shafi wato yara da aka kama a yayin zanga-zangar tsadar rayuwa da aka yi a najeriya waɗannan yara an kama su a jihohin kano katsina kaduna plateau da abuja kuma ana zargin su da cin amanar ƙasa a sakamakon haka wato kotu ta yanke musu wato wata babbar kotun tarayya kenan a abuja ta yankewa ko in ce ta bayar da belin mutum 67 daga cikin 76 da aka gurfanar da su a gaban ita wannan kotu 67 din nan an kowannensa akan kuɗi naira miliyan goma alƙalin kotun mai shari'a obiora egwatu shine wanda ya yanke wannan hukunci a zaman da aka yi a yau kuma sannan bayan naira miliyan goma sai sun samu wani ma'aikacin gwamnati wanda yake mataki na albashi na sha biyar wanda zai tsaya musu sannan a bayar da nasu wato belinsu ana wannan kuma wato tsakanin wannan kaga mutum 67 da aka faɗi hukunci wato belinsu da aka bayar kenan kuma mutane 76 aka gurfanar da su a gaban wannan kotu to ana tsaka da wannan yanke hukuncin ne tare da yanku wato karanto dokoki na bayar da wannan beli wato waɗansu daga cikin yaran da aka gurfanar suka yanke jiki suka faɗi to bisa ga yadda bidiyo ko hotuna masu motsi da hotuna suke yawo an hango waɗannan yara a cikin yanayi na damuwa yunwa hmm. da kuma wato rashin kyakkyawar kulawa a ƙila wuraren da aka ajiye su ah, wanda wannan ya sa hukumomi ko ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam suke ta tofa nasu albarkacin bakin a kai to a halin yanzu dai belin mutanen da aka bayar kati duk guda ɗaya naira miliyan goma sannan kuma sai wanda yake da mataki wato sai sun samu wanda zai tsaya musu wanda yake ma'aikacin gwamnati mai mataki na goma sha biyar zai tsaya musu kamar yadda wato shi wannan alkali ya wato karanto dokoki zargin da ake yi musu shine wato cin amanar ƙasa e cin amanar ƙasa ake zargin su da shi hakan yasa aka yanke aka bayar da belin su ma a wannan matakin kaga waɗansu ma ai ba a bayar da belin nasu ba kamar yadda aka sani to masu kallo da mu da ku za mu tattauna wannan batu ah, kamar yadda wannan shiri yake wato shiri ne wanda yake bayar da dama domin kai tsaye ah, kamar yadda yake lambar da muka saba bayarwa kuma aka saba samun mu ita ce wato lambobi ne guda biyu akwai lamba sifili bakwai sifili shida sifili takwas biyar tara tara ɗaya ɗaya akwai sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida wato daga cikin waɗanda aka gurfanar a gaban wannan kotu sarkin gida da masu kallo da sauraro hmm. ah, akwai yara 'yan ƙasa da shekara goma sha takwas waɗanda sun haura su ashirin ah, kuma su ma bayan zaman a yanzu haka an ɗage zaman ma har zuwa watan janairu wato 25 ga watan janairu mai na sabuwar shekara kenan shekarar 2025 don haka aka tura waɗannan 'yan shekara 18 zuwa sama gidan ajiya da gyaran hali su kuma ƙananan yaran aka kai su gidan kula da kangararru har zuwa ranar da aka tsayar ko kotun ta tsayar za ta ci gaba da wannan shari'a to batu na biyu kuma batu ne wanda ya shafi tattalin arziki batun da ya shafi tattalin arziki shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya gabatar da wato sabuwar dokar haraji wanda aka gabatar da ita a gaban majalisa sai dai kuma gwamnoni da majalisar tattalin arziki ba su nuna goyon bayansa akan wannan tsari ba amma duk da haka shugaban ƙasa fa ya kafe kuma ya tsaya ya ce yana nan akan bakarsa wajen yin wannan gyara na dokar haraji da aka kudura an yi to bari mu sake komawa batunmu na farko sarkin gida mm. tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa alhaji teku abubakar ya yi wato ya caccaki gwamnati akan wato yaran da aka gurfanar da su a gaban kotu a bisa zargin da ake yi akan suna cin amanar ƙasa kafin shi akwai ƙungiyoyi na kare haƙƙin ɗan adam kala-kala waɗanda suka magantu a kai waɗanda suke ganin hakan wato an ci zarafin yaran ko an take musu su na rashin kyakkyawar kulawar da aka ba su da ya kamata a ce an ba su ga yadda hotuna suke yawo kuma ake iya gani wato yanayin jikinsu ya nuna cewar ba su samu kyakkyawar kulawa ko dai ta bangaren abinci ko lafiya ko makamancin haka ba a sakamakon haka ƙungiyoyin suka caccaki wannan batu sannan kuma kuma masu kallo da sauraro za mu ba ku dama domin bayyana ra'ayinku ga yadda kuka ga ko dai hotunan ko bidiyon yadda aka gurfanar da waɗannan yara a kotu lambar da za ku iya kasancewa da mu ita ce sifili bakwai sifili shida sifili takwas biyar tara tara ɗaya ɗaya sarkin gida gare ka ka batun da yake ɗaukar hazo ko yake dumama gari a wannan lokaci masu kallon mu a karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda ƙungiyoyi da kuma shi tsohon ɗan takarar shugaban ƙasa kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasa mm, ba kuma shugaban ƙasa mm. alhaji atiku abubakar suka yi magana akan an take musu su eh gaskiya ne doka ta shimfiɗa wa ɗan ƙasa damar idan ba a mai daidai ba yanzu ya nuna wa shugaba fa an mai ba daidai ba na'am kuma kuma ni a fahimta irin tawa ban san fahimtar wasu ba da kuma fahimtar da ita gwamnatin ta yi kamata a ce wannan yara da aka kama an sa su wani aiki wanda za su aiki sakamakon aikata wannan laifi da suka amma misali kamar yadda aka ce wai an ba da belinsa kan kuɗi har naira miliyan goma don Allah don annabi alal haƙiƙa wani yaron tun da suke a gidansa ba su taɓa ganin miliyan ɗaya ba dubu ɗari biyar ba su taɓa gani ba hmm. kuma mu ɗauka a yadda aka wannan ɗin sun ci amanar ƙasa shin ai su ma 'yan ƙasa ne ai musu adalci ai musu adalci menene ya sa har suka wannan abin da ake ganin cewa sun ci amanar ƙasar tasu suna da haƙƙi doka ta kundin tsarin mulkin ƙasa ya shimfaɗa cewar idan shugaba ya muku ba daidai ba ku fito ku yi gore akan an muku ba daidai ba Ah. to sun fito sun nuna an musu ba daidai ba eh. an ɗauke su an je an kai su an ce sun ci amanar ƙasa kuma sannan an faɗi wasu adadin kuɗaɗe an ce wai sai sun biya wannan kuɗaɗen kuma sai mai matakin albashi na goma sha biyar to dan Allah dan annabi ta yaya za ka je ka samu wannan shari'ar ma da ake ba a garuruwansu ake ba wasu tun da aka kama 'ya'yan nasu ba su ƙara ganin su ba in za su nemi 'ya'yan nasu ma a takaice ba ma ina za su je su nemi ayan nasu ba kuma wannan kungiyoyi ne da suka fito suka nuna cewar an ci zarafin yaran gaskiya ne haka ne bisa ga yanayin mm. hotunan su in ka gani dole kai kanka zaka tabbatar da cewar ba sa karkashin kulawa mm. ba sa samun cikakkiyar kulawa saboda haka gaskiya ya kamata a duba a duba wannan hali da wannan yara suke ciki magana ta gaskiya to kai me kake tunani me ya kamata me kake tunani ya kamata abin da nake gani eh abin da nake gani na'am kamata ya a ce gwamnati mm. wannan ƙudiri da ta yi na cewar sai sun kawo wannan adadi na wannan kuɗi har nela miliyan goma don Allah don annabi don Allah don annabi ku da mu da ku masu kallo da saurari ku duba mana ta ina waɗannan yara su samu wannan kuɗi eh. ta ina za su samu wannan kuɗi su biya hmm. eh ta ina za su samu wannan kuɗi su biya kuma sai an samu wai ma'aikacin gwamnati mai mataki na goma sha biyar sannan zai tsaya musu aina za a je a samu su gaskiya ya kamata gwamnati ta sake duba wannan hukunci da wannan wannan ya yi tsauri ya yi tsauri ya yi tsauri yauwa kamata ya a ce gwamnati ta yanka musu wani abu wanda za ta sa su aiki nata ne su mata aiki na wasu adadin in ma shekara ne in ma adadin wani abu ne a sallama wannan yara. Eh. magana ta gaskiya kuma ya kamata hukumomi musamman yanayin da ake ciki a kasar ko to na rashin yanzu misali eh. ga abubuwa nan da dama eh. ga abubuwa nan da dama da ake eh. misali Eh. za ta iya cewa wani aikin ma da ma ba a tashi sa ba a ce shi za su je su eh. yaran su aikin a jikin su sannan a gargaɗe su da zumma cewar tun da har gwamnati wannan abin ya zama to cewar an kalle su a mazanin cin amanar ƙasa kuma an kama su an gurfana da su a gaban kotu an yanke musu wannan hukunci eh. to a gargaɗe su akan cewar duk wanda aka ƙara kamawa da wannan abu da ake zargin sa to za a yanke mai hukunci fiye da wanda aka yanke masa yanzu ka gani duk yaron da aka yanke masa hukuncin zai kiyaye akan wannan hukunci da aka yanke masa to masu kallo kai tsaye shirin kuma matso mu tattauna muke tare da ku tunda mun ga kira ya fara shigowa tuntuni kuma wannan shiri dai ba gyara ake yake yi wa wato kotu ba sai dai shawara ga gwamnati musamman ga yadda ko halin da ake ciki bari mu ji wanda muke tare da shi a kai tsaye a wannan lokacin assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullah da wa muke tare muna tare da gaddafi ado aliyu mai gwal to malam gaddafi aliyu mai gwal to wannan daga matsayin tv to muna godiya kwarai da gaske game da wannan matsalar da take faruwa akan najeriya akan kama wannan yara da aka yi na'am yawwa ni ina ganin wannan matsala ba ta kowa ba ce ba bangaren 'yan sanda da alkalai su suke taka gudunmawa wajen take hakkin talaka a Najeriya. Domin 'yan sanda da alkalai sun zama karnukan farautar 'yan siyasa a Najeriya. Yawwa, to za ka ga bangaren 'yan sanda su suke kama irin wa'annan yaran undergraduate ne ko secondary ba labai ana ba su biskit wallahi sai da na yi kwalla matsala alkalai suna taka gudunmawa ɗari bisa ɗari wata rana a najeriya sai an yi hukunci an yi mai laifi hukunci mai laifin ya ce bai yadda ba ya kalla alkali ya gaya masa in ba za a tafi a haka ga matsalar matsar rayuwa ga haraji ana karawa hmm. to ina mafita tafi guga ya tare ya je ya zauna ya iya taimaka wa 'yan garinsu ya biya ware miliyan biyu yana biya wa ɗansa dukkan saboda ya ilimi idan an ce talakawa su nemi ilimi sai a ce ai babu aiki ne amma dole matasa sai sun dage da kaɗan shekara arba'in ya kamata mu canza mu dinga zaɓe wanda zai karkato harkar matasa su karɓi gwamnatin najeriya dole sai mun dole zaɓar wa'annan tsofaffin suna cutar mu. to muna godiya sosai a gwal. yawwa alayhi salam igal Allah ya kara daukaka to malam ne muna godiya alayhi salam igal to sarkin gida kaji shi nasa mm, ai ra'ayinsa ne ka san kowa da irin ra'ayinsa da eh. zai faɗa game da irin yanayin da yake ganin cewar shine abin da ya dace haka ko ba haka ba haka to mutane da dama dai sun aiko da sako irin su isiya abdurrashid goma ya ce allah ka iya mana da iyawarka akwai kuma muhammad shehu zain boy ya ce wallahi wannan kam zalunci ne haka sakon wato murtala waziri yar mamman shi ma ya aiko da nasa sakon ya ce asalan barka da aiki gaskiya maganar kananan yaran nan aka ce katon zalunci ne kuma ah, to sakon nasa da yana da tsayi bari mu ji wanda muke tare da shi salamu alaikum Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi da wa muke tare. Malam Murtala barka da dare. Yawa barkan mu da dare da wa muke tare? Kana magana da Isiya Abdulrashid da ke garin Angon Goma. To Malam Isiya Abdulrashid Angon Goma Kaduna. Kaduna ba karamar hukumar tsawon Kaduna. To muna godiya kwarai da fatan ka ji batun da muke tattaunawa ko? Eh wallahi man ya ji batu ba yanzu ne ma na shiga na ga ba da gane ce to kira. To muna tattaunawa dangane da batun hukuncin da ko in ce zaman kotu da aka yi kan yara da aka kama waɗanda ake zargi da su da cin amanar ƙasa har ma aka bayar da su kan naira miliyan goma su tare da samun tsayawar wato wani ma'aikacin gwamnati mai matakin albashi na sha biyar eh, gaskiya wannan kuma wannan shirin a najeriya aka yi a abuja ma <laughs> kai gaskiya wannan gaskiya ya ji hankali gaskiya kan gaskiya wannan shari'a gaskiya dai mu a ganin mu eh. yan Najeriya da gaskiya wannan shari'a gaskiya bai yi mana daɗi ba na'am ba zai yi ce irin wannan ba a ce kuma wai har za a yanke musu shari'a har matsayin ma ce an ba da belin a kan na kuɗi mai girma haka wanda za ce ma wanda zai tsaya musu kan shari'a sai wani mai mataki na uban gwamnati wanda yake aiki abuja gaskiya wannan abin ya kamata muna kira gwamnati gaskiya su duba amma kowa adalci to muna godiya sosai malam isa yawa na gode malam barka da fatan za ku tsaye lafiya Allah ya sa to bari mu ji wanda muke tare da shi a gaba to to ta katse to kaji malam ya shi ma ya ba da tasa gudunmuwar akwai to bari mu ji wanda muke tare da shi salamu alaikum to kai tsaye dawa muke tare kai tsaye to kai tsaye suna na murtala waziri mamman to malam murtala waziri mamman kaji batun da muke tattaunawa kai ina zargin gida fata alkhairi to ina godiya sosai da sosai ya ce yana amsawa duk na ji irin maudu'in da kuke tattaunawa kuma maudu'in gaskiya na da matukan muhimmanci kwarai da gaske eh. musamman akan abu ne wanda ya faru ke tattaunawa a kai shi to gaskiya ya kamata gaskiya alƙalai da 'yan sanda gaskiya ya kamata su gyara aikin duba da gwamnati na amfani da su wajen da bai kamata ba gaskiya bai kamata ba a ce laifin da ya kai da laifin da bai kawo ba a kama mutum a ce yan sanda su kama shi a kai shi kotu kuma a a yanke hukunci wanda yake hukunci nan da za a yanke dan kada a kai da kanka da ba alƙali ba in kai duk wani tsakanin ga Allah ka cewa wannan hukuncin da aka yanke mutum bai kai ya kawo ba idan idan idan ka ɗauka za ga masu laifi na a ƙasar wanda yake suna da narka narkan laifi su ya kamata a ce hukuma ta zage dantse wajen ganin ta yi magani amma ba ta wannan take ba sai da Allah yanzu mutane mutum ne ka bata mashi rai kuma yake ganin kamar sai ciki wani mataki ne inda zaka waiwayo ka kalle shi zai me yake damu mutanen yaran da suka daga tutan nan ya kamata gwamnati ta ta duba ta gani ta kafa kwamiti na cewa a binciki yaran nan menene ya kawo suke daga wannan cuta ba ya sa jami'an tsaro su kama su da karfi da yaci ba a je a kai su kotu saboda an gaba su da wani galihu da wani zai tsaya musu ko kuma dai wani abu makamancin haka ba wani hukuncin gaskiya kamata a ce gwamnati ta yi musu ba kuma idan ka ji bidiyon ma da za a gani an sake da gani yaran za a ga wasu ma ba su da lafiya shin gwamnati ne ita ce za ta ci gaba da kula da lafiyarsu ko ko da iyayensu ne za su ci gaba da kula da lafiyarsu wannan nake cewa a tashi lafiya Allah ya yi kula to muna godiya sosai kwarai da gaske waziri waziri yar mamma mm. ah, shi ma kaji muna godiya sosai da sosai ah, ya ba da gudunmawa sosai kwarai kwa <clears throat> kuma ka san na'am a hoto da nake gani na wannan yara mm. abin da ban tausayi mm. dan na ga wasu yaran ma sun faɗi wasu yaran jikinsu in kana gani ka tabbatar da cewa ba sa samun abinci mai biyu wanda zai amfani jikinsu abin dole ka gani ka zai tashi gaskiya muna kira ga gwamnati wannan hukunci da aka yanki akan wannan yara mm. ya yi tsauri wannan hukunci ya yi tsauri mm. wannan hukunci ya yi tsauri eh. kamata yi yaran nan 'yan ƙasan nan ne 'yan mm. ƙasa ne kuma a duba dalilin da ya sa har suka aikata wannan abu to bari mu ji wannan muke tare da shi kai tsaye assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da wa muke tare Kuna tare da Honorable Kamal Afantin Daura. To Malam Honorable Kamal Daura. Na ji maudu'in da kuke da tattaunawa. Na'am. A kira ne ni gaskiya ba gwamnati shawara a game da hukuncin da aka yanke a yaran nan. Na'am. Gaskiya kamata gwamnati ta duba wani irin yara ne wannan inda akwai yaran da yadda su bai kai ba. na'am bai kai shekara goma sha takwas na'am saboda haka ya kamata yaran nan a duba yanzu ka duba ga an ce an yanke musu kuncin naira miliyan goma mm, beli naira miliyan goma ya yawa mm, beli ba tara ba beli ne ba mm. beli kuma zai sannan da matakin albashi kamar yadda dan uwa ya magana wannan gidansu ma bai taɓa ganin naira dubu ɗari ba yaran da ba su mallaki hankalin ba ma haka nan suka fita an ce za a fita zanga-zangan nan suka fita mm. to da haka an san sun yi ba daidai ba ya kamata gwamnati da duba wannan yaran su wane su ne muke nema gobe in ɗansu ya kai su mace su yi zaɓe na'am kada gwamnati ta ja al'umma ta tura gwamnati ce ba ta son gwamnati al'ummar nan kuma ita ce gwamnati mm. ni roƙon da cewa gwamnati ta yi haƙuri ga wannan abin da yara suka yi sun yi kuskure mm. sun wa gwamnati banna so da haka a sassauta musu kamar yadda dan uwa ke bada shawara ya kamata gwamnati ta ware wani wasu wanda za ta ba su horo za su san cewa abin da suka yi kuskure ne amma da yawan su yanzu idan aka ce ai kusan gaba su ma babu mutumin da za a biya mai naira miliyan goma a an sabe na'am a ce daman gwamnati sai haka ne yan kara ci wannan yara na'am so da haka ita kuma kar gwamnati nan tare take da al'umma hmm. duk abin da aka yi na siyasa ne na'am wasu ma su siyasa ce masu kafta. Hmm. Ida ka mu roƙon mu ga gwamnati dan Allah na annabi ta sassauta wa al'umma wannan hukuncin da aka yanke ya yi sauri to muna nema masa alfurma ga mu yan ƙasa. yaran nan yan ƙasa ne Da a gwamnati ta zo ta musu hukuncin da ya zo daidai da abin da suka aikata amma wannan abin gaskiya a koma waye gaskiya zai sami zai faɗa ma cewa wannan wannan hukunci ba ya sauri to muna godiya beli ne ba ake magana ba ma a zo kan shari'arsa ba in aka zo kan shari'arsa an ce miliyan goma ne to sai miliyan ɗari biyu ke na za a shi kowane yaro Mun muna roƙon gwamnati don Allah ta sassauta wannan yaran mun yi cewa sun taɓa kayan gwamnati sun wa gwamnati ba daidai ba wani da dogonci ne. dan ɗauri da musu to muna godiya sosai mutanen daura muna wannan gida fatan alkhairi to muna godiya kwarai da gaske Allah ya saka da alkhairi to amin amin muna godiya bari ji mai kira na gaba assalamu alaikum to da muke tare kai tsaye kuna tare da haruna suleiman Kaduna state da local government amma kuma mazaunin port court nigeria to muna godiya mala haruna da fatan kana biye da mu kuma kana ganin abin da muke tattaunawa a kai kwarai kuwa ina gaida ku sau da kafa ina gana ga shi kai to mecece gudunmawar ka kai Ito eh gaskiya mai tsirin gaskiya magana yaran na abin da gani gaskiya mun zabe ba gaskiya irin abin da irin musa gani gaskiya abin gaskiya ba a can kuma abin gaskiya ba na gaskiya akwai zancen cikin da gaskiya ba daidai ba na'am saboda ai ko da a misali ko a misali ko da wani ya sun taka doka a misali ba shi taka doka to gaskiya kucin da aka yi musu gaskiya bai dace ba gaskiya bai dace ba kuma ni a tunani na irin wani abubuwan gaskiya a arewacin Najeriya ne kawai zai faru saboda mun sai mutanen arewa ne amma kuma Allah ya rayuwar mu a gwamnatin Najeriya ba mu da rayuwa sai gwamnatin Najeriya dan mun arewa ta zama kamar ma kamar ma kuma ce rani mu da mu dawo to wani wani abubuwan gaskiya ba ta faruwa gaskiya a nan kudi gaskiya na'am tsaro gaskiya anan kudu gaskiya anan kudu gaskiya ana rayuwa gaskiya cikin yanci da walwala da jin daɗi gaskiya ba kamar arewa ba har ga Allah duk da ma dai arewa ne gida ci gida ce a garin mu amma gaskiya yau ci yau ci gaskiya rayuwa arewa da rayuwa kudu gaskiya ba ne bane ba idan irin wannan abu ba na a kudu yanzu da duk all over social media ko ina abin da sai ya kai ko ina abin da sai ga sai ya sa collecting duka ko ina amma zaka da kyamara da ke arewa ba ga shi nan kawai shiru kake ji ma kawai saboda kawai an riga an san saboda saboda kawai an riga an riga an san an riga an san ai an riga an san ana maye ne ko sai da ku da abu ne ko ba ka da ba tare da ba ta ba tare da haifka shi da tare da kawai a baki to muna to muna godiya bari mu ji wanda yake layi a gaba muna godiya assalamu alaikum assalamu wa alaikum assalam da muke tare ina tare da Basiru da Zanjiya da Muhammad Sala to kace yusuf daga ina to malam yusuf daga ikara jihar kaduna ikara to mutanen ikira muna tare da kai da fatan kana tare da mu to ina ga yayi nisa assalamu alaikum assalamu alaikum salam to da muke tare kuna magana da suleiman isyaku usman to suleiman isyaku usman daga ina na magana na da na magana daga nan jihar Osun State. To Malam daga jihar daga jihar Osun. Osun State. Eh to daga na ji maudu'in da ake ciki. Na'am. To magana gaskiya ni nawa lokaci akan gwamnati yana da kyau a ce mahukunta su dinga yi mana adalci a bisa abubuwan da yake faruwa a ƙasar. Na'am. Sabida su ne suka yi rantsuwa da littafai masu zarki domin yin adalci wa al'umma da kuma jagorancin da za su yi wa al'umma. Hmm. idan kuma suka tuna duk lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya tashe su ga su ga al'ummar da suke jagoranci ubangiji zai maimaita musu kusa su maimaita wannan rufar da suka yi da kuma alkawarin da suka ɗauka domin yana a rubuce amma mahukunta suna amfani da damar su kuma suna tozarta kuma suna amfani da damar su domin ganin cewar al'umma sun shiga cikin wani mawuyacin hali kasan nan kowa na cikin mawuyacin hali wannan da sun daga tuta to amma kafin su su daga tuta za ta iya yiwa a kowane suka ɗauki su domin daga wannan tuta mm. magiyancin su yaran nan ba kuwa ne ya mallaki hankalin da zai ce ɗauko wannan tutar ɗinka har ya daga ta ba to amma abin da nake so ku fahimta akwai waɗanda suke daga tuta a cikin ƙasar sun ware wata ƙasa tasu a yanzu sun ware lokaci wanda gwamnati ba ta da iko a kan shi sai su hmm. suna ikirarin cewar sun kafa ƙasa kuma a cikin ƙasa kuma da hmm. akwai gwamnati kaga sun nuna cewar akwai gwamnati guda biyu a cikin hmm. ƙasa ɗaya amma kuma ba abin da gwamnati yi a kansu muna roƙo kuma muna roƙo ga mahukunta su duba Allah kuma su duba girman Allah a bisa jagoranci da amana take a kansu wayannan yara a yi musu adalci na'am eh su yi masu adalci muna muna saboda yanayi da ake ciki da kuma jagoranci nauyin da suka ɗauka mu kansu suka yi rantsuwa musulman su sun yi rantsuwa da tafi mai tsarki alkur'ani na su adalci kristan sun yi rantsuwa da bible za su yi adalci to yana da kyau su dinga duba wannan littattafai masu tsarki da suka yi rantsuwa da su kafin su shiga ofis domin su fara aiki za su kare rayukan al'umma da dukiyoyinsu da komai nasu to muna kira kuma muna kartuna musu don Allah su duba girman Allah kuma su yi adalci su dinga tausaya wa al'umma da a yanayin da ake ciki a ƙasar nan. To muna godiya sosai mutanen Ocean za mu je kira na gaba.